Afrique.com, pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata sha 11 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji makomar mutanen nan da 'yan ta'addar daji suka sace a zamfara. Kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Nijar. da kuma darussan Ramadan kan rayuwa. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba baya ko makeri. Karamar ministan harkokin wajen Ukraine ta faɗa a jiya litinin cewa Kiev tana son New Delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da Rasha ke yi kana ta buƙaci firaministan india narendra modi da jama'an india su kawo ziyara a ƙasar emin zafarova ta faɗa a wata tattaunawa da talabijin cnbc cewa Kiv tana kuma so tana kuma sa ran india za ta gayyaci jami'an ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki ta g20 kana ta karfafa tattaunawar siyasa da kiev india dai ita ce ke rike da shugabancin karba-karba ta kungiyar g20 na wannan shekara kuma za ta ɗauki bakoncin taron kungiyar kolin wato taron kolin na kungiyar a watan satumba New Delhi dai ba ta yi suka ba ga mamayar da Moscow ta kai wa Ukraine kamar ba kamar sauran kasashe da suka yi hakan ba kuma har ta kara yawan mai da take saya daga Rasha da ke zama babban ginshikin tattalin arzikin kasar rasha yayin da wasu kasashe kuma suka rage yawan mai da suke saya daga Rasha. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai rangadi a kasashen vietnam da japan a wannan mako ziyarar blinken ta farko zuwa vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiya amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu sun kai ziyara a kasashen juna a wannan shekarar a cewar manazarta bayan ya bar vietnam blinken zai nufi kasar japan a ranar 16 ga watan afrilu inda ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu za su hadu a garin karuzawa da ke gundumar nagano domin tattauna muhimman batutuwan tsaro a wannan shekara babban kawancin amurka da vietnam ke cika shekaru goma kasashe biyun da suna tattaunawa akan yadda za su kira su zuwa matsayi na gaba a wata dabarar yin aiki tare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin ya faɗa a jiya Litinin cewa zai kyale ministan tsaro Yav Galant akan mukaminsa duba da irin tashin hankali da ke faruwa inda ya janye aniyarsa ta koran ministan da ta tada zanga-zanga ta kuma haifar da fargaba a kasashen waje. ya ce su biyan sun sasanta rashin fahimta a tsakanin su akan kira da galan din ya yi a bainar jama'a a watan da ya gabata cewa a dakatar da shawarar gwamnati ta yi wa sashen shari'a garin bawul wanda galan din ya ce barazana ce ga tsaron isra'ila a makon da ya gabata netanyahu ya sanar cewa zai jinkirta koren nasa an kashe wani ɗan ƙasar italiya mai yawon buɗe ido kuma aka jikata wasu mutane biyar a wata motar da ta afka musu a birnin tel aviv a ranar juma'a sa'o'i biyu bayan da aka kashe wasu mata 'yan uwan juna da mahaifiyarsu a wani harin bindiga a yammacin kogin jordan da aka mamaye. da babu makeri kafin mu kawo maku kashi na biyu na labaran duniya bari mu taɓo wani batu da ya yi matukar tayar da hankalin 'yan najeriya a baya-bayan nan wato sace wasu mutane akasari mata da yara a ƙarshen mako da 'yan fashin daji suka yi a jihar zamfara ta arewa masu yammacin najeriya inda jami'an tsaro ke can suna ta ƙoƙarin kubutar da su mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce akalla mutum tamanin 'yan bindigar suka yi garkuwa da su amma hukumomin tsaro sun ce adadin bai kai haka ba kamar yadda za a ji a rahoton timoti obizu wanda abokin aikinmu mahmud ibrahim wato mahmud lalo ya fassara mana hukumomin tsaro a yaja zamfara sun ce sun baza jami'ansu tare da haɗin gwiwar 'yan vigilante a ranar litinin domin ganin an ceto mutum tara da 'yan bindigar suka sace ba tamanin kamar da rotani ke cewa ba mata da yara kanana 'yan fashin dajin suka sace a ƙauyen wanzamai a lokacin da suke yin ice hukumomin sun ce lamarin ya faru ne yayin da 'yan bindigar ke kokarin tserewa har haren dakarun najeriya kafafen yada labaran kasar da mazauna yankin da lamarin ya faru sun ce mutum tamanin aka sace kuma har 'yan bindigar sun nemi a biya kusan naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa amma kakakin 'yan sandan jihar ta zamfara muhammad shehu ya musanta wannan batu The, the, the command is working uh, Ya ce rundunar 'yan sandan na uh, aiki wajen ganin an kubutar da mutanen da aka sace. Wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu. Kuma 'yan sandanmu na aiki ne tare da sauran jami'an tsaro. Uh, in with other agencies. Najeriya ta kwashe shekaru tana yaƙi da ƙungiyar 'yan fashin daji. waɗanda kan kai hare-hare a yankunan arewa maso yammacin ƙasar inda sukan ɗauki mutane don a biya su kuɗin fansa kuma jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da kan faɗa ƙangin maharan kabiru adamu mai fashin baƙi ne da ke zaune a abuja babban birnin najeriya kuma a tashi irin mahangar ya fi gaskata abin da mazauna yankin suka faɗa. Oh, ya ce da farkon samun labarin na kira mutanen da na sani a yankin na yi kokarin na ji ta bakin iyayen da aka yi garkuwa da 'ya'yansu kuma mun samu labarin ba a san iya adadin yaran da suka je daji don yin ice ba amma bayan da lamarin ya faru daga baya akwai iyaye da suka rika fitowa suna cewa 'ya'yansu sun bata ta wannan hanya muka fahimci cewa adadin waɗanda aka sace zai kai saba'in zuwa tamanin. Adamu ya kara da cewa matsalar garkuwa da mutane ta ragu da kashi tamanin a tsakanin watan Disambar bara da watan Fabrairun wannan shekara. kamar yadda alkalman sa na tsaro da ake kira beacon security consulting suka nuna a zaben da aka yi a watan fabrairu a najeriya matsalar tsaro ita zamanto muhimmin batu ga masu kada ƙuri'a kuma cewar chidi omeji makonan da suka biyo bayan zaben babu wani abu da ya sauya um, um, uh, yace abin takaici ne da ke nuna mana cewa har yanzu ba mu shawo kan wannan matsala ta sace ɗimbin mutane a lokaci guda ba abin da ke nufin akwai jan aiki a gaba idan ka kalli abin sai ka ga kamar an rufe mana baki mutane sun daina nuna fushi kan matsalar wannan abin ta kai shi ne yayin da shugaba buhari ke shirin mika mulki ga zababban shugaban kasa bola ahmed tinubu a watan mayu jama'a da dama na da ra'ayin da ke nuna a wani fannin gwamnati ta gaza kan alkawarin da ta yi game da batun tsaro yayin da hukumomin kasar ke cewa suna iya bakin kokarinsu. su To gaida Mahmud da wannan rahoto na Timothy Obizo yanzu kuma ga ba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai bulaguro zuwa Ireland a wannan mako domin halartar bukin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin Good Friday a arewacin Ireland da kuma kai ziyara a garuruwan Ireland na asalin kakanninsa. ziyarar biden na zuwa ne a matsayin karfafa yarjejeniyar zaman lafiyar da ke fuskantar jarrabawa daga rashin jituwan 'yan siyasa da kuma hare-hare na lokaci-lokaci da 'yan adawa tashin hankalin na baya-bayan nan ya faru ne a jiya litinin yayin da wasu matasa da suka rufe fuskokinsu suka yi ta jifan motoci 'yan sanda daban da aka shirya da fetur yayin maci a birnin london derry Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya shirya ya gaisa da Biden idan ya isa da yammacin yau talata a Belfast. Kashe gari kuma Biden zai gana da Sunak a wani taro kafin daga bisani ya yi jawabi a jami'ar Ulster a birnin Belfast. a ƙarshe majalisar dokokin iran ta tabbatar da wani kudirin doka da za ta tsananta kunnen wato jan kunne kenan na masu take haƙƙin mata da ka iya zama cikakkiyar doka a cikin watanni masu zuwa a cewar kafar yada labaran ƙasar kudirin da aka shirya sama da shekaru goma da suka shuɗe tattaunawar majalisa ce ta kai ga tabbatar da daftarin a ranar lahadi da ake kira wato ta hana cutar mata da kuma inganta ba su kariya daga ɗabi'u marasa kyau in ji kamfanin dillancin labaran irna an fara daukar wannan matakin ne kusan watanni bakwai bayan da aka fara zanga-zangar gama kari sakamakon mutuwar masu amini a hannun 'yan sanda a ranar 16 ga watan satumban bara an kama ba iraniyan ba ce a bisa zargi da aka mata hanna take dokar saka suturar mata mai tsauri a cikin 'yan shekarun na 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga hukumomin iran da su sabunta dokar kare haƙƙoƙin mata kana su tsaurara jin kunni ga masu cin zarafi na cikin gida To gaida baba ya kuma keri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc. yanzu kuma bari in za ku ɗaya gefe guda Mahmud Ibrahim Kwariya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci. an zauna an kashe jahilci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Gaskiya gwamnatin jihar Sokoto ta yi ƙasa a gwiwa ta ja da baya sosai kan wasu nauye-nauye da sarara ta gare ta musamman abin da shafi ruwa da shara. Ba mu da ruwa tun shekaran jiya abba Gaskiya matsalar ruwa ga wallahi ta addabe mu. Yanzu haka yau da sahi sai da na sai ruwa wallahi na dubu da ɗari uku jarka goma. muna kira ga ita gwamnatin jihar sokoto da mai girma gwamna su sani cewa har yanzu duk wani al'amari da ya shafi al'umma yana kansu ne yau shirin na jihar sokoto inda al'ummar jihar ke korafin cewa sun fara fuskantar karancin ababen more rayuwa na yau da kullum a jihar tun bayan kammala zabukan shugabanni a najeriya cikin makonnin da suka gabata a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin madalla Masu rare al'ummar jihar Sokoto a Najeriya musamman mazauna birnin Sokoto da kewaye sun ce sun fara fuskantar kalubalen karancin ababen bukatun yau da kullum waɗanda suka hada da rashin lantarki da ruwan sha da rashin tsabtar muhalli. Wasu daga cikin mazauna birnin na Sokoto sun shaida wa filin 'yan ƙasa da hukuma cewa karancin ruwan sha da na amfanin yau da gobe na jefa su cikin yanayi na garari musamman a wannan wata na azumi mai daraja. sunana abdullahi ma'azu a sake gaskiya gwamnatin jihar sokoto ta yi kasa a gwiwa ta ja da baya sosai kan wasu na nauye da sarara ta gare ta musamman abin da shahararwa da shara kan titi ta yawa Dama wasu abubuwa take yi na kyautata ma jama'a idan wata mai alfarma ya kama na raba da duk ta ja da baya babu wani abu da ke gudana gaskiya muna kira ga mai girma gwamna da shi kula shi mai da hankali gan wasu nawa da rarata ya kai ne har yanzu shine gwamnan jihar sokoto kuma duk wata matsala da ke iya fuskanta al'umma shine adda alhakin magance musu ita sunana rahama bashir umar gidada rahama bashir me kike yi nan wuri wallahi ruwa mun ka tobe da an kake kunna hanwo shi na An an ce sai sun taru. Ba ku da ruwa ne a can gida? Ba mu da ruwa tun shekaran jiya a babu fanfon. Mala Aminu Gidada gaskiya matsalar ruwa ga wallahi ta addabe mu. Yanzu haka yau da sahi sai da ni sai ruwa wallahi na dubu da ɗari uku jarka goma ɗari da talatin talatin. Don Allah don annabi da mahukunta su diba ma har dai gashi ana cikin azumi. Shin da mutum da mi zai ji? ka tashi babu koko babu ruwa ya za ka yi don Allah mahukuntan da abin da ya shaha don Allah don Allah su jibi talakawa su tausaya musu a gyara a harkar ruwan ga don Allah wallahi dai ga talakawa nan sun hito da ɗan ruwa ko ina babu ruwan ga wallahi to ba ga na kamar abubuwa na sun kai ma gwamnati yawa a kula da lahiya a kula da ilimi ga samar da hanyoyi kuma ga ruwa to amma ai ruwa rayuwa ta ana iya kashe wani abu wanda bai kai wani abin ga a tuwo a gyara ruwa don jama'a su abin ga don rayuwa ta ita ruwa. suna na sanusi malami tsakanin da allah gwamnatin jihar sokoto karkashin jagorancin gwamnati na wazir tambol ta ja baya wurin ayyukan da suka rataya ga zai tun bayan faɗuwa zaɓe kamar rashin shara akan tituna gaba ɗaya an daina kwashewa an daina kula da al'umma matsaloli dai da yawa ga sunan sun tattaru babu isassun ruwa yanzu ga azumin nan za a ga mutane mata karkar dare ɗari ɗaya karfe biyu ana ɗaukar ruwa can inda ake samu su babu ruwan wallahi wannan matsala ce mai girma kuma ya sani alkawalin da ɗauka wa al'umma ce za a biya bukatun jama'a bakin gwargwado to ko bayan faɗuwa zaɓe saura ta gare shi ne gwamna mai cikakken iko har yanzu a jihar sokoto duk wanda a sokoto yana ji a jikinsa matsalar da ake ciki bayan wannan ayyana cewa ba su yi nasara ba a zai abubuwan dai allah ya sauwaka allah ya ba su ikon gyara sunana muhammad mahi so babu shakka tun bayan faduwa zaɓe a jihar sokoto akwai wasu abubuwa da suka rataya kan gwamnati waɗanda kuma an dine su wasu an ja da baya gabaɗaya gabaɗaya musamman ita wannan harka wutar lantarki ta hasken wutar lantarki na kan tituna duk manyan titunan jihar sokoto waɗanda da kake zuwa ka cin musu da haske ko karfe biyu na dare ka zo za ka gansu da haske yanzu an dina ko karfe bakwai na dare kan ya yanzu ba za ka ga kowace hanya za ka ga ta yi so ni shaida nake sati guda da wuce na fito daga gawun nama zan yi cikin gari wuraren kofan marki babu titin da na samu shi wannan hasken na kan tituna ko ina ne. so muna kira ga ita gwamnatin jihar sokoto da mai girma gwamna su sani cewa har yanzu duk wani al'amari da ya shafi al'umma yana kansu ne ya kamata kamata su duba waɗannan abubuwan da suke faruwa ba wannan harka kawai ta hasken wutar lantarki na kan tituna ba da yawa akwai abubuwa da waɗanda sun ja da baya gaskiya tun lokacin zaɓe. a farkon shekara gwamnati kan yi kasafin kuɗi lissafa a cikin watan kaza za ta kashe kaza saboda ruwa a cikin watan kaza ma'aikata kaza za to duk wannan kuɗin fa an riga an yi sa shi a cikin kasafin kuɗi albashin ma'aikata kuɗin da za a sa za a sa ma diesel dan a ba street light haske kuɗin da za a Akai kai wa tabo don a bada ruwa duk cikin kasafin kuɗi an yi approving an hidda kuɗaɗen nan suna nan kawai hidda su za a tura ma'aikatun nan don kamar yadda aka saba yi a baya babu wani lokaci da za a ce gwamnati gwamnati da ci gaba take yi an yi kasafin kuɗi an waɗi na za a kashe kuɗin nan kowane wata akwai abin da za a kashe a ma'aikatan nan kuma kuɗin nan na nan kuɗin nan gwamnatocin jihohin nan suke samu da revenues na cikin jiha bai ragu bai nan suna samu to kan me aikin da suke da shi wanda sun rubuta za a ce ba za su yi ba zuwa cikin watan mai. to nan gaba kaɗan za mu ji martanin gwamnatin sokoto kan wannan batu. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. Masu ware abokin aiki Muhammad Nasir ya yi kokarin jin martanin kwamishinan labaru na jihar Sokoto dangane da waɗancan korafe-korafe amma lamarin ya ci kira. Sai dai kakakin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar reshen jihar ta Sokoto Hassan Sahabi Sanyi Nawal na cewa. Wato Malam Nasir abin da ke so ga fahimta shine wasu maganganu ne na siyasa ake yi a duka-duka yaushe aka kammala zabi sannan shekara nawa gwamnati ta yi tana ba da nan ruwan sha a sharan godabu da makamantansu magana ce kawai ta siyasa waɗansu sai su zo su dauko da abu su saka shi a siyasa amma da magana ta gaskiya to abin da gwamnati ke yi domin a tabbatar da ganin cewa al'ummar sakur sun ji daɗi sun samu rawala sun kuma tafiyar da rayuwarsu yadda ya kamata gwamnati na nan tana yi babu abin da ya canza daga lokacin da aka zaɓe zuwa yanzu. amma waɗanda suka yi magana sun ce bayyane yake sun gani da irinsu kuma jama'a sun gani idan dare yi za ga in dai ba wutar nefa akwai ba za ga tituna sun yi dulum sannan kuma ruwa ko da yaushe za ga yara na gararan ba wurin bada ruwa musamman kwanakin nan wato malam nasiru abin da ke so ka gane matsaloli ne waɗanda ko a can baya din lokacin da gwamnati tana tafiyar da mulki kafin wannan zaben ana samun yan matsaloli can ba a rasa ba a samu matsala ta ruwan sha kuma a gyara a samu matsala ta wutar lantarki kuma a gyara magana ta gaskiya shine babu wani abu da gwamnati ta kasa babu wani abu da gwamnati ta daina yi babu kuma abin ke da niyyar daina yi domin kawai an yi wannan zaben kuma abin da ke so ka gane mai girma gwamna mutum ne wanda al'umma jihar Sokoto amana ce gare shi kuma kowa ya san yadda ya tafiyar da mulkin jihar Sokoto da saka amana yadda kuma ya tafiyar da mulkin Sokoto ba tare da nuna bambanci ko kai wannan ne ko kai wannan ne ba don haka magana ta gaskiya shi ne waɗannan maganganun da ake magana ce ta siyasa magana ce wadda kusan babu ma dalilin yanta daidai. Masu da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir. Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka da cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita. wan banza ko sata. To gaida na kwari yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa sabon hafsan hafsoshin nishar janar abdu sidiku ya karbi ragama mako guda bayan da shugaban kasa ya nada shi domin ya canji janar salifu modi jaridar ta ce sabon kwamandan rundunonin mayakan na nijar wanda ya karbi al'amuran shugabanci a yayin wani bikin da ministan tsaron ƙasa ya jagoranta sananne ne a sha'anin ayyukan soja inda ya yi aiki a rundunoni da dama na sassan ƙasar ya kuma yi karatun aikin soja a manyan jami'o'in kasashen afirka da na turai jaridar air info na cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a kan ayar motocin sojan da ke rakiyawa wasu masu ayyukan haƙar zinare a gundumar arlit ta jihar agades lamarin da ya yi sanadin rasuwar sojoji biyar tare da jikkata wasu biyar sannan wasu mutane biyu suka ɓace jaridar ta ce wata motar da ta sashe da ayarin motocin sojan ita ce ta fara buɗe wuta a kansu kafin daga bisani ta arce zuwa wani wurin da wasu 'yan bindigar na daban suka yi kwantan ɓauna wasu majiyoyi na cewa 'yan bindigar sun gudu da manyan bindigogin soja haɗe da kilogram da dama na zinare jaridar lanketer ta ce akwai alamar ba a faɗi gaskiyar lamari ba dangane da ayyukan da shugaba muhammad bazum ya gudanar a tsawon shekaru biyu da yi a kan karagar mulki idan aka hankalci bitar da aka yi a wani kundin da aka fitar albarkacin zagayowar ranar da ya yi rantsuwar kama aiki a hoton kwaikwayon da ta zana a shafinta na farko jaridar ta nuna yadda shugaban ƙasa ke tambayar wasu fadawa su gaya masa gaskiya idan ya samu nasarori a tsawon shekarun nan biyu yayin da a nasu ɓangare suna ce da shi excellence aikinka na kyau dukkan abubuwan da kake yi suna tafiya daidai alhali idan aka bi salsala abin ba haka yake ba a zahiri in ji lanketer mu karkare da jaridar laru de l'histoire wacce yake cewa hukumomin nishar sun sassauta kudin kujerar hajjin 2023 bayan da al'ummar musulmin kasar ta nuna damuwa a game da farashin da aka tsayar a can farko jaridar ta ce a ƙarshen wata ganawar da ta haɗa shugabannin hukumar alhazai da ƙungiyoyin ejoji da ɗaya gefe ma'aikatar ministan kasuwanci da ta suhuri kudin kujerar makka ya sauka daga miliyan uku da jika da hamsin na sefa zuwa miliyan uku da jika biyu da hamsin da da takwas yanka matakin da ake ganin zai iya samar da walwala a wajen manyata ko da yake wasu 'yan ƙasa na ganin har yanzu akwai buƙatar sake sassaƙe farashin don baiwa masu ɗan abin hannunsu damar sabke farali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan Ramadan kan rayuwa albarkacin watan na azumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنا تاري da ɗan uwanku ahmad tijjani usman nuf sharubutu wanda yake ya mai da malam a wancan masallacinsa da yake ya yi shi a joma shine wanda yake yake ba da sallah a wurin to ina ji da wannan wata watan azumin ramadan abin da ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyar nan shi ne mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba kamar yadda manzon Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la'allakun tattakun kaga nan ya nuna mana tsoron Allah Shi ne manzon Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah tsoron Allah shi ne me imtisalul awamir Shi shine kamanta horo na Allah waji sinabin nawahi da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wata'ala ya hane mu fi zahiri a fili walbatin da boye ta mu kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba wani irin darasi ne za ka fahimci yadda yau rayuwa yake yadda halin yunwa yake yadda halin kishirwa yake yana ƙara muna tausayi sai manzan Allah mai tausayi ne yau kana nan wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji to kai ma ai ka jarrabi azumi ka ga yadda yake yake shi yasa ka tausaya masa ka bashi kuma shi wannan azumin watan ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah. kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. ta ibrahim ta takaice karamar ministan harkokin wajen kasar ukraine ta faɗa a jiya litinin cewa kiv na son new delhi ta taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa kawo ƙarshen yaƙi da rasha ke yi kana ta buƙaci prime minister india narendra modi da manyan jama'an india su kawo ziyara a ƙasar emin zafarova ta faɗa a wata tattaunawa da talbijin cnbc cewa kiev tana kuma sa ran india za ta gayyaci jami'an ukraine zuwa taron kolin kungiyar manyan kasashe guda 20 mafiya karfin tattalin arziki ta g20 kana da karfafa tattaunawar siyasa da kiev sakataren harkokin wajen amurka antony blinken zai ziyara a kasashen vietnam da japan a wannan mako ziyarar blinken na farko zuwa vietnam a matsayin babban jami'in diplomasiyan amurka na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen biyu ke hasashen ganin shugabanninsu na yanzu za su kai ziyara a kasashen juna a shekarar nan a cewar manazarta. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya litinin cewa zai kyale ministan tsaro Yav Galant a kan mukaminsa duba da tashin hankali da ke faruwa, inda ya janye aniyarsa ta koren ministan da ta tada zanga-zanga kuma ta haifar da fargaba a ƙasashen waje. ya ce su biyun sun sasanta rashin fahimtar tsakanin su akan kira da galan din ya yi a bainar jama'a a watan da ya gabata cewa a dakatar da shawarar gwamnati ta yi wa sashen shari'ar kasar garan babul wanda galan ya ce barazana ce ga tsaron isra'ila shugaban amurka joe biden zai bulaguro zuwa kasar ireland a wannan mako domin halartar bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a lokacin good friday a arewacin ireland da kuma kai ziyara a garuruwan ireland na asalin kakanninsa ziyaran biden na zuwa ne a matsayin karfafa yarjejeniyar zaman lafiya da ke fuskantar jarrabawa daga rashin fahimtar rashin jituwan masu siyasa da kuma hare-hare na lokaci-lokaci. lokaci lokaci To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma ƙeri wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma producer mu Salaman Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Kal ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.